Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da haka kuma mu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na kuma har yanzu muna nan a cikin littafin nan mai suna bakar saƙa wanda Fatima Usaini yan ladan ta wallafa sunana Abdullahi Muhammad Salbas wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. A jiya mun tsaya ne a inda muka ji bayan Suleiman da Salma sun dawo daga dubo sakamakon jarabawar suka yi arba da mahaifinsu ya dawo daga tafiyar da ya zuwa Abuja sai kuma daga baya muka ji abban nasu na ta faman ba momi haƙuri akan amaryar da ya mata ba tare da ya gaya mata ba inda muka ji yana cewa abokiyar aikinsu ce wacce zai aura kuma ta daɗe ba ta yi aure ba dalilin da ya sa ma zai aure ta kenan na fa muka ji momi ba ta biye masa ba amma kuma take ƙoƙarin ba shi shawara nan ne muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora Allah ko momi ta yi tambayar tare da kafa mishi idanuwanta sai dai shi bai fahimci abin da take nufi ba ya faɗar wallahi kuwa ai na san insha Allahu zaki zauna da ita lafiya ki yarda da ni wallahi ban yi niyyar auren nan ba don na ɓata miki ko don ba na son ki kawai dai ki ɗauki auren nan tamkar ƙaddara momi ta miƙe tsaye idanuwanta a kansa ta soma faɗar ai dama alhaji dole ka kira ƙaddara mana tunda ki sisina ta fisge ka zuwa duhun yaudararta ni dai kawai abin da nake so ka sani shine wannan yarinyar ba kowa ba bace face hatsabibiya da za ta kai rayuwarka ga halaka haba alhaji kada ki sisina ta rufe maka idanu ya kamata ka dube ta da idan basira Ba ka ganta ba yarinya zubin ka dubi idanuwanta a tsaye ko tankwasa su ba ta yi alhaji wani abu ne tattar da wannan yarinyar abba ya ci gaba da kallanta har ta kai ƙarshe kafin ya ce Haba hajiya wannan aicin mutunci ne da ƙazafi da yake nema ki laƙaba wannan yarinyar da a haifa ma kin haife ta tun da bata wuce sa'ar fawas ba salon kawai yarinya ta zo ki zubar da girmanki a wajen ta? alhaji ya ja tsaki kafin ya miƙe yana faɗar ki duba akwatin nan akwai kuɗi naira dubu ɗari biyu a ciki tare da ki ɗin mota ni dai na fita ki. da haka sai ki wani abu da su Allah ya wuci zuciyarki bai jira abin da za ta ce ba ya juya ya nufi ɓangaren shi da kallo kawai momi ta bi shi ta cike da kunci da baƙin ciki tare da matsanancin mamakin tsakin da alhajin ya yi mata don kuwa tun da take da shi irin wannan bai taɓa shiga tsakaninsu ba momi baya ta zauna saman kujera ta da sauke watannan nauyar ajiyar zuciya inda bakinta ke maimaita kalmar Allahumma ajirni fi musibati tsawon lokaci ta ɗauka a zaune kafin ta samu ta lallashi zuciyarta kai duniya miƙewa ta yi ta nufi kicin don shirya mashi abinci duk da ba ta buƙatar sake yin wata magana tsakaninta da shi washe gari tun da garin Allah ya waye gidan ya fara cika da baƙi tare da masu shirya ɓangaren amarya wanda daga gani ba 'yan ƙasar ba ne. da Salma ta lura da mutanen da ke zuwa gidan nasu, shiryawa ta yi ta bar gidan don ma kada zuciyarta ta ɓata a aikin banza, ta bar momi ita kaɗai a gidan. Don haka, ita ma ɓangarenta ta shige ta yi kwanciyarta ba tare da ta fito ba, balle ta ga abin da zai zame ta. Misalin ƙarfe biyu na rana ne Abba ya hau sashen momi. tana kwance cikin tricitas da alkur'ani a hannunta tana karatu abba ya tsaya daga bakin kofa yana faɗar da hutawa sai da momi ta kai aya kafin ta ɗago ta dube shi muryar ta a sanyaye tana faɗin yau ka ango ka sha ƙamshi murmushi ya yi kafin ya ce zuwa nan in ji me kika tanadar wa bakin naki kin san yau amaryarki za ta tare sai da momi ta ɗauke kanta gefe kafin ta ce ai faɗan da babu ruwanka daɗin kallo gare shi cikin murmushi dadi ya ce to ai yanzu an sako ki a ciki ki shirya akwai ma'aikatan motal da na sa su shiryo abincin biki da misalin ƙarfe biyu na rana za su iso da haka hajiya ki ƙoƙarin a gama taron da ke lafiya momi ta yi murmushi mai ciwo kafin ta amsa da in sha Allahu Wata sake sauraron abin da zai faɗa ba ta mai da kanta ta ci gaba da karatunta shi ma bai saka tankawa ba ya juya ya fice misalin karfe sha biyu na rana inna binta ta ƙara so gidan inda ta samu mai aikin momi na ta faman aiki da wasu daga cikin makwabtanta wannan ne rage wa momi kunci da damuwar da take ciki ta saki jiki ita ma aka ci gaba da hidima da ita sai bayan sallar magariba salma ta dawo gidan kai tsaye bangaren momi ta shiga ta yi mata sai da safe sannan ta nufi sashinta ta watsa ruwa ta kwanta washe gari misalin karfe tara salma ta farka daga bacci saboda kwankwasa kofar da ake ta faman yi ta miƙe ta nufi kofa tana faman miƙa alamun bacci bai ishe ta ba raya mai aikinsa ce ta gani a tsaye. Sulma ta tsayar da hammata tana faɗar. Ya dai? Raya ta ce, eh, dama hajiya ce ta ce in kira ki ku zo ku yi breakfast. Da to kawai ta amsa mata, sannan ta mai da ƙofar ta rufe ta juya ta koma ciki. Toilet ta nufa ta watsa ruwa a jikinta. Cikin sauri-sauri ta fito ta zira doguwar riga jallabiya sannan ta zira silifas ta fice kai tsaye dining area ta nufa babu kowa daga momi sai ya yi fawaz salma ta ja ɗaya daga cikin kujerun da ke zagaye da teburin cin abincin ta zauna tana faɗar au ashe ma abin bai fito ba haka nan ne ta sauri momi ta duba agogon da ke ɗaura a tsintsiyar hannunta kafin ta ce ai da alama karya zan in tafi in barku don wurin aiki nake son tafiya kar na latti fawas shi kuma ya ce ni kai na momi suleiman na can yana jira na za mu kai hajiya unguwa don allah ki tafi da motata ki bar mana taki momi ta amsa da oke ba damuwa bari mu cika da na latti kafin wani ya magana daga cikinsu suka jiyo dariya abban a falansu duka suka juya suna kallonsu. shi da shi ne suke ta kyalkyala dariya suna sanye cikin ankon wata tsadaddiyar dakakkiyar shadda da gani babu tambaya don kuwa kuɗi sun yi kuka da kansa a wannan shaddar ba momi ba hatta fawaz da salma sai da suka ji wani abu ya tarnake zuciyarsu haka suka ƙaraso cikin falon abba da kanshi ya jawo amarya kujera ta zauna sannan shi ma ya zauna yana faɗar. A, uwar gida sane da ƙoƙari. Yawa sannu, ya kwanan amarya, sai da ya juya ya kalli inda Fiddausi take zaune kafin ya ce. Ga amarya nan Fiddausi, ku gaisa mana. Sai da ta sha toka tana faman yatsi na fuska kafin ta ce, Barka da kwana, an tashi lafiya? Momi ta maida mata. inda sai da ta juya ta kalli abba tana faman marimari da idanu kafin ta ce to alhamdulillahi maganar tata ta zo wa momi tamkar saukar markaɗe inda ta ji nauyin maganar ya kusa sa ta nutsewa a wurin amma maimakon ta ji abba wa abin iyaka sai ta ji ya buɗe murya yana faɗar luke za ku yi abin da ke gabanku salma da fawas suka yi saurin sadda idanuwansu ƙasa cike da tsoron irin tsawar da abban ya daka musu wani irin abu ya tsinkira zuciyar momi don ba ta abin da yaran nata suka yi ba da har zai firgita mata su irin haka sai dai ba za ta so a fara samun baraka daga wajenta ba don haka ta dake ta miƙe tana zuba musu abinci zuciyarta babu daɗi momi ta gama zuba kowa abincinsa tana turawa gabansa lokacin da ta tura wa abba nasa tana ƙoƙarin tura fiddausi sai ta ga ta sa cokali cikin na abban tana faɗar kinga bar shi mace wannan ni da mijina it's okay ta yi maganar ta da ɗora hannu ɗaya kan jikin abban ɗaya kuma ta ɗauki cokali tana cin abinci da shi haushi da takaici ne suka turnike salma don haka tsam ta miƙe za ta bar wurin ta ji abba ya ƙwalla mata kira tsayawa ta yi cak ta waigo tana kallon shi da idanuwanta da suka kaɗa don takaici abba kuwa ya dabarar zami hannun firdausi daga jikin shi inda ya haɗe fuska yana faɗar gidan wa ki je mu zaki da ki zauna ki ci abinci yarinya sai kini bibin tsiya kin iya tsirfa wallahi tamkar salma ta saka kuka haka ta dawo ta zauna zuciyarta babu daɗi Haka ta rika tura abincin ko rabi ba ta yi ba, ta miƙe ta nufa ɗakinta, inda Fawaz shi ma ya bi ta ya bar gidan. Tunda Salma ta shiga falanta ta kwanta, ba ta sake fitowa ba. Kunci ya dabaibaye mata zuciya, haushin abbanta tare da tsanar Firdausu ne suka taru suka cunkushe mata a zuciya. Ji take ta tsanar Firdausi, tsanar da bata taɓa yi wa wani mahaluki irinsa ba. tana ji a zuciyarta inda yaka kishiya take to babu ita har abadan abidina inda ta sa bayan hannunta tana goge hawayen da suka ɓata mata fuska jan filan kan gadonta ta yi ta ɗora kanta a kai inda a ƙarƙashin zuciyarta take addu'ar Allah ya yi wa abban nata abin da ke damunsa don a saninta ba haka yake ba don kuwa ta ji a jikinta akwai wani abu a ƙasa wanda ya sanya canzawar abban nata cikin ƙanƙanin lokaci. Yinin ranar yau haka ta yi shi, a shi mai ɗaki ita ɗaya, sai wurin biyar na maraice, sannan ta iya ƙarfin halin tashi ta shiga ta watsarwa ta fito, ta shirya cikin riga da skirt ɗin atamfa. Duk da ba wata kwalliya ce ba, amma kallo ɗaya za ka yi mata, kashe da Salma kyakkyawa ce. ta ɗagawa idan duniya tana gama shirinta ta fice daga ɗakin har a lokacin zuciyarta a cunkushe take da ɗimbin damuwar halin da abban nasu ya kasance a ciki don haka ko abincinta ba ta iya nema ba ta ja ta zauna a babban falon gidan ta ɗauki remote ta kamo ɗaya daga cikin tashoshin tauraron ɗan adam na z-world inda take kallon wani shahararren fim duk da kasancewar zuciyarta babu daɗi amma hakan bai hana ta jin daɗin kallon ba hankalin ta gaba ɗaya na kan kallon talabijin ɗin da ke manna da bangon ɗakin don haka ba ta ji motsin towar hajiya Fiddausi ba sai ta ji kawai an warcar mutum daga hannunta a tsorata salma ta ɗago kai don ita ma ta tsorata da mamakinta ta kafi dausi a gabanta tana faman canza channels da remote ɗin sai faman cika take tana batsewa. Salma kuwa ta miƙe jikinta babu kuzari tana kallanta cike da tsana kafin ta ce, Malama lafiya zaki zo ki same ni ina kallo ki kwace min remote kawai babu magana? Cike da gadara hajiya Fidausi ta waigo tana kallon Salma kafin ta ja wani gajeren tsaki tana faɗar ke yarinya ki shiga hankalinki idan baki tsaya a matsayinki ba sai na sa kin kwashi kayan dan na fi rashin mutunci kuma ni na fi karfin ki in gaya miki sai dai ne da tsohuwarki ita ce sa'ari na baki ba dan ni a matsayin cinnaka na dauke ki salma ce watai wallahi ƙarya ne ni ce sa'an ki ba mahaifiyata ba kin yi ƙarya wallahi dan wallahi ita ta fi karfin ki dan bara ma ki ci in gaya miki hasken fitila ba ɗaya ke da na farin wata ba kwashe-kwashen banza kawai salma ta ida maganar tana faman barbaɗawa Firdausu harara da manya-manyan idanuwanta. Hajiya Firdausu baki ta saki tana kallon Salma cike da mamaki. Don kuwa tana mamakin kawaɗan baki irin na yarinya da ta ba shekaru kusan goma sha biyu ko fiye da haka ma. Amma kuma har ta iya tsaurin ido haka. Sai dai Firdausu ta kaɗa kai kafin ta ce. da kyau yarinya, lallai kin cika jaruma mai ƙoƙarin tarewa mahaifiyar ta faɗa. amma baka da ki manta da firdausa kike magana matar mahaifinki ce kuma a yadda nake haka haka ya gani ya auro ni da haka kiki yayi bakinki kiki yayi bakinki wallahi salma ta ja tsaki tana faɗar ke in bada tsautsayi ma me abba na ya gani da mace irin ki dan inda ya san ke tangaracce uwar sharri da bai yunkura ya nemi auren ki ba dan ke na riga na fahimci ke ramin kunama ce mahaukaci ki sa hannu wata irin wulaƙantacciya Firdausi ta saki gami da shewa tana tafa hannunta kamar haka. <laughs> Ka ila illallah. Na gode wa Allah, ashe tun yanzu hakin fahimci hakan. To da kyau, kun ga sai ku shirya ku tare da babban ludayin da za ku shafi ƙwarya ɗaya tare da shaidan, Dan ni na ma fi iya rashin mutunci. Da sannu Fiddausu za ta zame muku hayaƙi fidda na kogo, kuma wallahi ki saurari sakamakon cacar bakin da kika yi da ni. Tana ida maganar ta juya ta yi gaba, ta bar Salma na faɗar, aniyarki insha Allahu sai ta koma miki, Allah ya fi ki. Mara mutunci kawai, mai baƙar hali, kin zata dan tsaya ina kalle ki ba tare da ɗauki wani hukunci ba, to wallahi daidai nake da ke a gidan nan, aikin banza ma malama. In bar da kaddara ba mai mahaifinmu zai yi da ke. duk da bata ji tsoron Firdausa a zuciyarta ba ko na sakan to amma zuciyarta ta tsorata da lafuzanta don haka lokaci ɗaya ta nemi kwanciyar hankalinta ta rasa tana son momin tafiya da komai a rayuwarta don haka take fargabar abin da zai iya zuwa ya dawo a cikin gidan wasu irin hawaye suka ciko a cikin idanuwanta muryarta a sanyaye ta soma roƙon Allah ya musu katangar ƙarfe da duk wani sharrin mai sharri. Ba ta iya barin falon ba sai da ta ji ana faman kiraye-kirayen sallan magariba sannan ta miƙe ta shige ciki don ta samu ta gabatar da sallah kafin mumunta ta dawo daga wurin aiki ta sanar da ita duk abin da ke faruwa. Bayan Salma ta kammala sallar isha ta ɗan kwanta saman sallaya tana lazimi. sai dai ko minti biyar ba ta yi ba ta so ma jiyo muryan abbanta cikin ɗaga murya yana kwala mata kira kamar haka ke salma salma ina kike salma wani irin mugun tsoro ne tare da firgici ya dirarwa salma ta miƙi a ruɗe har a bayar da ke jikinta na neman kayar da ita ta rufe hanyar fita daga cikin ɗakin saboda irin kiran da ta ji ana kwala mata ba na lafiya ba ne. Tana fitowa falon ta yi karo da abbanta da momi sun yi cirko-jirko da alamun babu lafiya. Gaban Salma ya sake yankewa ya faɗi. Cikin rawar jiki ta ida ƙarasawa gabansu tana ƙoƙarin zama kan kafet ta ji saukar wani gigitaccen mari. A saman kuma tunta. wanda ya ida tilasta mata durƙushewa a ƙasa a kiɗime. Cikin zafin rai abba ya so mu faɗar. Ashe dama baki da kunya sanar ban sani ba? Ashe idan ki har yayi tsaurin da zai kalli Fiddausi ya zage ta? To lallai na yadda tun da har kika buɗe baki kika iya zagin Fiddausi. Mahaifiyarki ma Bilkisu ga ta nan za ki iya buɗe baki ki zage ta ita ma wata rana. Tun da kishiyar mahaifiyarki ce, ita ma ai mahaifiyarki ce inda mutunci. Don haka, ki saurare ni ta kyau. duk ran da ku, kallon banza ya ƙara haɗa ki da Fiddausi, ta sanar da ni wallahi na lahira ma sai ya fi ki jin daɗi dan idan ma wani ke sa kiki mata rashin kunya daga ke har shi ba za ku tsira daga fushi na ba kin ji na gaya miki momi da ke tsaye ta mirginar da kai tana faɗar amma alhaji wannan ba adalci ba ne ko kaɗan tun da lokacin da labarin aurenka ya zo gidan nan ka sauya mana na rasa kanka ina ta haƙura ina ta kau da kai amma ne ma kake ka kai ni bango in bada ma idan ka ya rufe ina ka taba ganin an yanke hukunci ba tare da bincike ba da haka in ma bacci kake alaji ka farka saboda dan kayi aure ba yana rufin daga ni har ƴaƴanka mun zama banza ba dan tun kafin aidaran akai kwandi abba ne ya dakatar da hajiya bilkisu da faɗin stop it hajiya bilkisu ya ishe ni haka ai dama na san duk abin da yarinyar na take yi ke zaki saka ta amma ina so ki sani wallahi tallahi saboda firdausi zan iya ɗaukar mummunar mataki a cikin gidan nan a ciki kuwa har da iya rabuwa da ke da haka ina mai baki shawara ki san abin da kike yi in ba ka ba za ki tono wukar yanka kanki da kanki kin ga tafiyata da ido kawai momi ta bishi daga ita har sama baki a sake cikin tsananin kaduwa momi ta ja baya ta zauna saman kujera tare da lallaɓe fuskarta da tafukan hannayenta guda biyu inda bakinta ke maimaita kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalin Salma ida mummunar tashi ta ja kafafuwanta ta matsa kusa da momi sana ƙoƙarin magana momi ta saurin ɗago kanta ta dube ta da jajayen idanuwanta tana faɗar kada ki ce min komai tashi ki bani wuri ai dama abin da yake so kenan kuma ya faru tunda ba kya jin magana ban isa in ce kada ki ba ki yi to ga irin abin da nake gudu nan kin ga ai kin kyauta sai ki zuba ruwa a ƙasa ki sha tana idar da maganar ta miƙe ta nufi ɓangaren ta bar Salma a durƙushe gaban kujera tana faman kuka mai cin zuciya. Don haka ba ta ci shigowar Suleiman a falin ba sai da ta ji yana kiran sunanta inda Salma ta ɗago da idanuwanta waɗanda ke zubar da hawaye tana kallon shi. Hankalin Suleiman ya ƙara masifar tashi ya raba kusa da ita ya zauna yana faɗar. Lafiya Salma, me ke faruwa? Zuba mishi ido tai, tana faman shashshekar kuka ba tare da ta yi magana ba. Hankalin Sulman ya ƙara masifar tashi, don zai iya rantsewa tun da yake bai taɓa ganin ta cikin irin wannan yanayin ba. Hannunsa na rawa ya miƙa hannu, ya shafi gefen fuskarta da yatsu biyar suka kwanta a sama. Murya na rawa ya so mu faɗar. Salma, waye mare ki? Dan Allah Salma imin magana. Wai me ke faruwa? Cikin kuka Salma ta so mu faɗar. Iya <laughs> Suleiman, me yasa rayuwa ke sauyawa a cikin ɗan kankanin lokaci? Ta canza daga zuma zuwa maɗaci? Kai, iyaye Suleiman, farin cikin gidan nan zai ruguje. Ƙaddarar auren mu za ta zama wasu lalacewar komai. Ya zan yi ne yayi Suleiman? don Allah ya sanyi kuka ya ci karfin tafiye da na farko hakan ya tabbatar wa Suleiman abin da ke ni ta a zuciya ba karami bane ba murya shi a rauna ne ya so mu faɗar Salma rayuwa tamkar wasan ƙwallon ƙafa ce yau idan kai nasara sai kai dariya amma gobe idan nasarar ta juya maka baya sai kuka ya mai gurbin dariya da haka kullum abin da ake bukata gabawa mumini shine ya zama mai tawakkali tare da haƙuri da ƙaddarar da ubangiji ya nufi mutum da ita duk halin da kika samu kanki a ciki to ki tuna ubangiji yana tare da ki kuma shi mai ji ne mai gani kuma masanin abin da ke fili da wanda yake ɓoye don haka ki share hawayenki ki sa a zuciyarki duk halin da kika samu kanki a ciki Suleiman masoyinki yana tare da ki kuma ba zai taɓa baranki ba duk rantsi burina dangantakar mu ta zamo tamkar hannu da ido duk lokacin da hannu ya raɗaɗi to ido ya koka kuma yayin da idanuwa suka koka to hannu ne zai share musu hawaye salma ina ƙaunarki wallahi ina son ki kuma a shirye nake da na kasance a tare da ke a duk runtsi buyina ki yi dariya sosai ta yadda yanayin damuwar da kike ciki da kansa zai yi murmushi a gare ki ki karfin halin yaƙi da kuncin da ya bakunce ki ta yadda ƙaddarar ki za ta zamo miki ita da kanta za ta yadda cewa kin yi nasara a kanta ina son ki salma kuma insha Allahu ba zan bar idanuwanki su ruka zubar da hawaye ba please Salma ki yarda da ni mu tsaya ta cikin shirin harshe na inda muke karanta muku ƙayataccen littafin nan mai suna bakar saƙa wanda Fatima ne ‘yan ladan wallafa. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai su comment ta shafinmu na Hausa Top TV ko kuma dot hausatop.com. Ni Abdullahi Muhammad salvas na shirya na gabatar, nake ce muku bisalam. salam. danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi.